أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون wato musa na taba mutane da yawa kuri allah subhanahu wa ta'ala ko ya anshi addu'a sai wato ya anshi addu'a musa alaihi salatu wassalam allah ya ce wala kada akhadna ala fir'auna lalle mun kama fir'auna da jama'a sai ne na da shekaru masu hari wato allah ya kama fir'auna da jama'a sai da shekaru masu hari da allah ya dauke musu ruwa an kafi musu ruwa sannan wa na kaɗa mina samarati ya itacen su kuma da suka ɗiba ya Allah ya nakasa su inda aka samu da yawa sai a samu ɗan ne duka Allah ya musu wannan da Allah ya tattaro na domin su a zafi duka wa'azina Allah ke mutu dan kaga kana samun naira goma kullum da iri. kaga ta koma naira uku ba din da kai mai wa'azina ya kai don wani da ya ga abin da ka damu ne sai ya sauri ya dawo ga Allah ya ga abin da kada damu ne ya sallahi ma Allah sai ya sauri ya dawo ga Allah wani ko ba bai dawowa ga Allah sai ya dauka Allah addalai shi ne da laifi ba ya ban shan giya ban caca ban da dan mata tun da shan giya da caca da dan mata su da Allah wai tun da bai yi shi kenan bai laifi sai ya dauka Allah addalai to wannan ga alama matsala ce ba za ta gushe ba amma wanda Allah ya nuna matsala ta ta fushi to da ya ga matsala ta shi sauri ya dawo ga Allah sai ta tuba ga Allah yana neman mafita ko wannan yanzu ma ita na a gare shi shi yasa Allah ya ce la'allahu yadhakkaru domin su wa'azantu fa idza ja'atuhum hasan fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana 'atik وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون wato Musa yana nan yana ta ɗaukar matakan da ya iyawa kuma Allah yana ta jarraba wani Isra'ila. To ba idan ja atu marasana idan sun kai sa a wani abu wanda suka so. Allah ya yi musu buɗi sun ka samu wannan abin. Idan suka samu wannan abin wanda suka so bukatar su ta biya. Kalu da na hadi sai ce ai wannan namu wato mun dace. mu mun ka cancanta Allah shi mana wannan kun ga ba su tunanin baiwa Allah ce sai ce ai sun dace to wanda aka yi wace irin dacewa ya yi da ni'ima Allah da Allah shi mai ni'ima to amma ba su tunanin haka kalu da na hadu waye da zai sai ya hatu idan masiba ko ta same su ba su tunanin laifin su idan masiba ta same su ya tsayyaru bin Musa sai su yi shi da Musa wa mamma abu da wayan da aka da shi sai ce musiba ga da ta same su zunubin annabi musa musar da bai zama shugaban su ba ai ba kawo wa mai ba. yanzu da ya zama shugaban su shi ya sa sun ka samu talauci sun ka samu musiba kaza sun ka samu musiba kaza kun ga musa annabi allah ne mutumin kirki amma kun ga ne mai fata mara kyau suna jewa mai miyakun kalmomi irin kalmomin da aka jewa musu don in ana sabon Allah yana kawo azaba ta ce Musa wa'azin nan da ya kai littafin nan na Allah da ya ja yana faɗi to sabo na shi ya sa Allah ka kawo wannan azaba sabo na ya kai Allah ya ce Allah ku saurara inna ma da iru inda la dama shi azubi su daga Allah ya ce walakin na fitarwa da alamin sai dai mai yin su san haka nan amma dai rashin arzikin su daga Allah yake Allah sun kawalayi ya masa hukunci saboda haka ba musa na ba musa bai share su ba laihin su da yana su da kansu وقالوا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك ne. ba sai sun ka abin nan mulki da su sun ka bushe da da su sun ka yake wajen su gaya wa musa magana kuma ya ga dama shi ba wa aji babu ranar da za su ci kwaɗali suka ce ma mata tana bi kai duk abin da za ka ce da shi mini aikin na aya ayat da za ka kawo duk mu'ajizar da za ka kawo da sana na biya don ka sai rike mu da ita amma na hannu zaka bin mu ne ba mu imani da kai a wata ta haka yanzu shi ta wa'an duk abin da zai faɗi babu ranar da za su bi shi kawai shi ko musa da ke wuta a dama kun san ko ga malamai ana wani akwai wani babi da mun ka karanta da kuma zuwa ulama yan makamanci ba matsayin malamai ba da kuma ka karanta matsayin malamai ba inda an ka tsawo abinda an ka yi mulki mai littafi ya kawo misali inda an ka yi juyin mulki an ka kama sarkin da kamilki kuma adili na tare da malaman suna aiki baya da kodari wanda ya je milki kuma zalimi na ya kawo masaki ya ce sai ya cika da kudi ya ce ba ni da kudin da zan cika masakin ya ce wallahi in baka cika baka shekaru ya ɗauki doron gama ce ya sai zuwa ko rabin rabin rabin rabin masaki ya ce wallahi ya ba so daga nan zuwa kudi cika ke nan ko ya kashe shi sai ya ce mallan su bayan na sauri kuma ga wata mallan kaji kaji yi mana juya mulki ya ce yana da labari kaji a nan da ya ce baya mataki ya aje kasu ya ce kina ta da kuɗi ku ya kashe kuma ya bungoji ya ce to in ka ga dama wannan kuɗin da ka bashi ya ce mai an kafa ka su a yi sadaka da su ya ce to a yi sadaka da su ya ce to sai kai kwancin ka ya yi alwala ya mai da gaba dai gaba ya zanna ya ce Allah annabi ya ce inna min ibadillah mallau aka sama Allah da abar lalle cikin bayan Allah akwai wanda in yi ma Allah rantsuwa Allah na kuma san shi zan kafa ta sallah na rance da Allah ban sallama ta cika kashi shi na rance da Allah ban sallama ta cika kashi shi yayi kai bai bari ba sai da asuba sai ga mai labari ya iske shi ya ce sarkin nan tane ya kashe shi da daddare ya ce cin mutuncin da ya kawo musulmi ya yi yawa ranar ya ne ya kashe shi da daddare mushi ya shiga wani gaba Allah ya ce to assalamu alaikum kun gani makarantar da saboda haka ba annabawa ba malamai ma yan sun karika Allah da kyau kowa ya samu matsala ya dawo wurin su sun kai magana da Allah yana kawo mai da ba ta su ba ba ta su matsala wadda ta shaye su ta kowa duk duniya kwata ko ba mutumin kirki na bayan raba gare su sun kai magana da Allah Allah na kawo mai da makana ce wani lama yake saboda haka Musa ya ga ɗan mutumin ga wato auna matsala ta yi wata wuce iyaka yan ga kyalin shi wannan zai sai Musa ya ɗauki buta ta yi mai daga bane gabas ولا انا nan انا nan ba ما alaihim duba فأرسلنا عليهم الطوفان والكراد والقمل والضفادع والدم آيات والصلاة واستكبروا وكانوا قوما مجرمين. abu na harko da muka ware mu sai aka yi kuma su ruwan duba ne wannan duba ne kamar duba ne annabi nuhu yi. kowa gidan kowa sai da yammaci a misira gidan kowa sai da yammaci sai sun ka duba sun ka so suna cewa musa ga abin nan ya musa wadu na na rabu ka bi ma'ahida inda ka ka roƙa mana allah ubangijinka saboda alƙawarin da ya yi a wurinka da in ka shauta annan rijiza in ka ɗebe mana wannan azaba da nuna nan da nasa za mu yi imani da kai wala ne su nan na ma aka bani isra'ila kuma wallahi za mu saki bani isra'ila su koma tare da kai zuwa abin filistina tun da ba to sai musa ya je tarson sai ya yi addu'a sai allah ya ɗebe yi. bayan kwana biyu sai sun ka sun ka kama haɗa da annabi musa musa ya koma ɗaukar buta ne wal jara da sai an ka aiko musu wara duk ya shirka sun kai tacce an shiga gidajensu ko ina cikin riga kowa harata cikin wando kowa harata da kan bullan nan tana son tashi duk da bai a ga arziki ne ta so kun ga koma dawowa kalu ya musa wato wala na rafaka ya musa roƙa mana ubangijin ka zama a da yadda ka saboda alƙawarin da ya a wurin ka da yanka ka shauta annar rijila lalle in kaɗe ɗebe mana wannan azaba da nominan laka za mu imani da kai wala nursi nan na maka wani yi. kuma lalle za mu saki wani isra'ila tare da kai ka ga ta sa da to ya ji muta sai kuma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya gusa da kwana biyu ana ibada da su masallaci sai sun gata da tuwa Musa ya koma ɗaukar butan dauka dai yake yana ajewa kuma yana kuma dauka ya koma ɗaukar butan ne musu addu'a warko mana sai an ga kawo musu malam cikin wandon kowa ke ya ta in ka tura hannu da sai ya cika kazanta da tashin hankali sun ka rasa wani lasu sun kai duk shi da suka yi abu bai sauki ba sun maganin da suka sawa sun ka sa abu bai sauki ba da suka koma dawa wurin musa malam ka zama malamin allah duk kowa ka faɗa da kai shi shi ka dawa ya shi ba ta hankuli allah gafa ta malam Allah ya tsari Allah kiyaye jira wani birci da ido Allah kiyaye Allah malam muna roƙon addu'a sai Allah dai kyale kowa kun ga sai sun yi faɗa da shi kuma su dawo wuri ne wurin roƙon addu'a Malam da ƙarshe sun ka yana dama kuma suka dawo roƙo ne kuma su ta yi roƙa kuma Allah ya kusa da azabar kun ga ta bushe sun ga ta da su ba ba bari yi ba wannan imani bai tabbata cikin zuciya sai ba wato bai bari ta da su ba Musa ya koma ɗaukar butan nan wadda ba da Allah ya kawo musu kwaɗo ko wata ɗibar ruwa kiri ga sai ya shigo ya kawo ta sai ya shigo ya kafa manya da ƙanana wanda ya taho kuma cikin abin nan randa ya sha ruwa ya fitar da kwaɗi babu inda za a ɗibi ruwa babu kwai sun ka koma sun ka yi nadama sun ka dawo sun ka roƙi musa kuma musa ya hankuri ya koma roƙa musu allah ya gusa da kwai sai sun ka da tuba kuma wadama allah ya kawo musu ruwan jini duk ruwan da mutum ya ɗebo sai ga jini na ɗebo in gurbi ka sai jini kaka ɗebowa in rijiya ka sai jini kaka ɗebowa ko ina ka sai jini kaka ɗebowa sun goma Allah ya ce duka waɗanda ayatin mubassarati ayoyi ne daban-daban ba ɗaya rana sun ka tabo ba wace aya in sun fitar da su ba sai a kawo ta an waɗanda ayoyi sun ka kammala amma wasu kabaru mutanen suka yi girman kai wa kanin kawon mujirmi sun ka mutane masu rikici ولما وقع عليهم الرجس ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل to wala ma wa ka alai murjizu bojin ga da duba ni da fara da kira da fatu da gini kowane guda daga cikin su ya auku gare su sai su wurin busa sun san shi ba irin suna ba sun san na kwarai na shi yasa da sun samu masiba sai su wuri ne a addu'a sun san na kwarai na illa dai Allah ya yi su haka nan bai yi su na kwarai ba amma sun san mutu na kwarai na saboda haka sai su kawo wuri ne duk azaba ga ta auku kalu ya musa ce ya musa wadu ala na rabbaka kai mana addu'a ga ubangijinka bima a da yan daka saboda alƙawarin da ya auren ka da yanka sharta an na rubuta lalle yan kaɗai ne mana wannan azaba da nuna nan na laka lalle lalle za mu yi imani wala nursi nan na wani bani isra'ila kuma lalle za mu saki bani isra'ila tare da kai kun gani abin da suka yi mai godogo da shi cewa za mu yi imani da kai za mu tafi bari Isra'ila ba ku ji sai mai alƙawari za mu taimaka maka za mu ba ka kaza ma labanin yanzu Shi ka ga mutum na hada ba ba shi a baya da an ba shi babu ruwa ne da abin da ya kamata to su kun ji ba su ce za mu ba ka wani abu ba Sha sun kai imani da kai za mu yi kuma za mu saki bani Isra'ila da kai dama abin da ya kawo a kai ne ke shi wa'azin Musa wa'azin Allah ba wa'azi na da aka yi don da kuɗi ba shi yasa ba ku ji sun ce za mu baka abu kaza ba ba za mu yi imani da kai kawai wa'azin gaskiya kenan babu abin da yaka bukata gare su illa imanin da Allah ya ce ne na ai imani da shi shi sai yake bada gare su na biyu da Allah ya ce abin da nan ya shi bani Isra'ila daga azaban nan da aka yi ya da su zuwa su da su sannan shi a haƙura ko kowane lokaci kuma sun karatu inda Musa in Musa ya addu'a lamma kashafna lamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighu kowane karo na daya da sun kashi Musa shi musu addu'a in yi addu'a an kaɗe da azaba falan ma ka shafina ana umarin jiza da mun ka ɗebe azaban nan da gare su ila ajalin zuwa ga ajali ban balibu wanda su za ku shiga wannan da ilahun yanku su na ga su suna walwala alkawari da zarar sun ka samu wanda suka so alkawarin da sun kai na tuba sai su warware shi kuma to Allah na da hankuri amma ana cimma hankuri ne saboda haka sun cimma hankuri ne wanta kamna min hau فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Musa ya ce wa mutane ne a tsarar an yi kulika a duwa hakika ubangijin ku zai hallaka makiyayin shi wa ya saka da bakon bil'ad ya sanya ku ku zama hali halibobi cikin ƙasa yanzu a kai ka ta amaru ne ya kallo ya ga abin da za ku aikata to haka ko an kai wanta kamar nuna abin na dawa sai mun kai musu azaba mutanen fir'auna ba ga da kana ban mun ka noce cikin ruwa shi fir'auna da kai ne ya nauce cikin ruwa da shi da jama'a sai kuma sun mutu da kaddabu da ayati na dalilin da yasa Allah ya musu wannan azaba domin su sun karyata da ayoyin wa kanu an haga da sun zama sun raukana da ayoyin in kuka lura dalilin da Allah ya ba su na halaka su ya ce sun karyata ayoyi kuma sun raukana da ayoyi ne wannan dalili da Allah ya ba su subhanahu ta'ala. shi ne dalilin da Allah ka hallaka duk wanda suka saba duk wanda suka saba ma Allah wannan dalilin da shi na Allah ka hallaka saboda haka duk abin da ka gani ya shigo gare ka na karyatawa dangane da ayoyin Allah ko shakka to yi kokari ki gyara don dalili na da Allah ka hallaka mu shi idan bai san ba to bayan Allah ya hallaka kibdawa wato mutanen fir'auna wa awrasana kuma ladina kanu وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وما قالت أن موسى فآية يا أبنا حقيقة الله سبحانه وتعالى في هلك أبنا كذا وهكذا هو أنك ينبيع هلك سوى أورثنا القوم الذين كانوا يسرعون. متى أن الناس ما كتبت أنا روننا وأنا غدا مسكين. mun ka gadar da su masharik al'adu gabacin ƙasa wa ba da yammacin ta Allah ce baraka na biya wadda muka yi albarka cikin ta wato ita ƙasar misira da gabacin ta da yammacin ta duk sai mun mallaka mutanen gada ta auna da walakantawa malam idan mutane na da da addini in kana da mulki bari taɓa su in kana taɓa su wata rana fa Allah zai halaka ka ya ba su mulkin nan da kaka jayayya da shi kun gani Allah ya anshi mulki ga fir'auna kun ba girma da aziki dan shi mulki ba kawai duk wanda an ka ba mulki to sai dai a kwace shi gare da ƙarfi amma bai ba su girma da aziki. duk wanda an ka ba mulki sai dai a kwace shi da ƙarfi amma bai ba sai girma da arziki ko da ko ce a mun lokacin gama a ce ya ba su a bai bai sai dai a an kawai yana yana mm, mm, mm, kamata ya tsara mana lokaci sai ji dai ana mutum na da wasu shi ɗaya na amma in ba haka da mulki fasta mai shi an ka ce miliki na nashi wanga to sai dai a kwasa da da auna zaton ya kai musa da fir'auna suna za su an shi mulki gare don bokaye ne a musa da bani isra'ila suna za su an shi mulki gare shi don bokaye ne sun ka faɗa mai cikin bani isra'ila za a samu wani yaro da zai taso ana ce mai musa zai karɓe mulki ga hannu da shi fir'auna bai san hikima Allah Allah da hikima ce da ya tashi rayar da Musa shi ya so ya raya Musa kuma Musa bai iya rayuwa in ba gidan fir'auna ba don ko yana an ka tashi fir'auna ya iske shi yana kashe shi ya an ka ce to a a ya so a shi fir'auna ya yi tuntuwa an ka ya yi tuntuwa ya kawo gida ne shi ka ya musa ta musa girma ya kashe fir'auna ya zama in Allah ya ce zai yi abu to zai yi in Allah ya ce ba zai yi ba to ba zai yi ba Allah subhanahu wata ala ya yi Musa gidan Fir'auna yan rayu gidan Fir'auna yan rana ta yi kusan tsakiya ya sha iska ta hau, babban dokin Fir'auna dokin gwamnatin tarayya na ƙasa baki daya sai ya hawo shi ya ratso bisa hanya cikin gari sai a tsoron danga ɗan fir'auna can dan fir'auna bai taɓa haihuwa bai haihu ba bai haihu ɗa namiji ba ɗaya ne don mata saboda haka shi ya sa ya kasan musa saboda da ya ɗauke shi ɗa haka kuma musa namiji na amma wa'ancan ya na shi don mata ne saboda haka kun ga Musa ya hau a gan hawan Fir'auna ya ratso cikin gari ana haɗin gaban Fir'auna kan Fir'auna kun ga ba mai taɓa shi wato babu wanda bai taɓa shi shi yasa eh, eh, eh, yan rayu lahiya lau ya yi rayuwa ta yi kare duk lariya laushi musa a zai da wasala daga kashi ya zama manzo ya yi wata magana wadda ta safir a wanda ya gane manzo ya gane shi na wannan da ya kada sai yan nemi ya kashe shi musa kan ya kamfar wanda ya ta kashin gudu kwana ne uku mai tsayawa kwana ne uku yana ta kashin gudu rabbi najjini min aqamil zalim rabbi yana ta gudu yana rabbi najjini min aqamil zalim rabbi najjini min aqamil zalim ina ta gajin gudu sai da kwan uku da tsayawa ina son tarihin musa wato shi da ya abin da ya kari ne kawai sai ya bambara da ba sai shi abin da ya kai yawa sai ka yi zaune kawai ya ta bugun a zan da ya ndị iya rama ram ko ba ka iya rama bambara da gudu cikin ma bisa hanya na abugi cikin ma ra'ayi ka dai abin da ka yi saboda haka shi musa ba ba ne ya bambara da gudu kwanan ne sannan ya kai mana yana kwana uku bai ci abinci yau bai sha abinci ya kai mana yana ya sha ruwa ya yi addu'a Allah ya bashi abinci ya ce ya koshi da cikin da ba kona ba ya bar garin su don komi mutanen ka garin su in ka bar garin su sai ya gudu hijira sai ka zama talaka ba a za maka kaya ka kai wani gari a biya ka na an ka san shi misali nan yake an gidan imrana musa ɗan imrana abin gamfa misira ba Muhammad da Musa Lebara an ka ɗauki aiki ya zama ɗan gudun hijira ba don shi na ka gaya muku ko ya tara ba ku haɗa kan ku kare Najeriya su zaran ta ya mutu yan gudun hijira ko koma a ganin bai kuɗi ga kenan wannan Niger din da ka koma an ka kure ko ka koma Niger sai ka san ga aiki ta duniyar babu sai ka san ɗan duniyar babu amma nan ku alhaji kake hadda wata irin motar sawa kana wani ta sha guda guda kan ka to na haɗe sai kai sai mai gida sai mai gida kana wani irin takama kana ɗebo kuɗi kana yan musu in ka koma can waka yamma ka tunin baro kai ribi abubakar duk kuɗi ne ribi usman duk kuɗi ne ribi umar duk kuɗi ne da sauransu duk da sun ka koma maka lebarori sun madina lebarori sun ka dawo sun yi jira sun faɗin da aka san sun leburori sun karɓa mala ai wanda da ya gane bai yarda da duk wanda zai taimaka gare ka da kasa idan da kaza nan gudun jira duk an gama da kai Su ce dai ka bar ta gida shi kan kowa ba wanda zai baka kuma amma yadda kai cikin kasa ba amma yadda kai ko hada ka gani ana yi ka tsoro rabo sai a ce wato bakin gamsun fara kai mana koyi rabuwa Allah muna mai shi ka gani kuma ka san can ana ta ana hidina wallahi kana ma sai sai kai shiru kana gani ana cuta ba ka magana to Allah ya gafarta mana wa auratan qauma mun ka gada da mutanen nan alladina kanu yusrafuna wanda suna kasance ana raunana mun ka gada da su masharik al'adi gabacin kasa ko ba da yammacin ta Allah ti baraka na jiya, wanda muka albarka cikin ta wata ma kalimatu rabbikal husna kalma ubangijin ka kyakkyawa ta tabbata ala bani isra'ila ga bani isra'ila saboda ni ke masu baro saboda hankalin da sun Allah ya ba su alheri ya kashe makiyansu ya ba su fata gaba da yanzu su adda ita amma Allah ya ce bi ma saboda bai ce bi imanin ba bi ma saboda saboda hankulin da sun kai ودمرنا ما كان يصنع فرعون من قدر كاكي من قالك دو أبن فرعون كي أيكتا وقومه لمتعني وما كانوا يعرشون دا kasance suna yin sarauta سنة يتروتس gadon duk da gaba dai mun ka ke su mun ka hallaka su baki daya saboda haka jama'a yanzu, abin da ake yi a rika ta hankuli To wannan ka sanya ya samu to dole sai yayi yi shi yasa kun ka ga qur'ani ya cika da bayan hankuri ga annabawa ne kowane annabi in kana karanta kitta to in wata sura ka je Allah ya bashi hankuri cikin ta ba sai wancan kana ji ya bashi hankuri cikin ta duk wanda bai da hankuri bai samun nasara saboda haka jama'a ku sa hankuri kowa shi hankuri da ɗaya ne kowa shi hankuri da mata ne kowa shi hankuri da yanne ne da ƙannai ne kowa shi ya hankuri da makwabta ne abokan zama kowa ya ce ya hankuri da su kuma bida ka yi hankuri in an samu a ci in ba samu ba hankura in an samu a ci in ba samu ba hankura in ba samu wata rana samu aka yi amma dai a sa hankuri amma addini kada a bar shi rike addinin ku da kyawu ya hankuri rike addinin ku da kyau duk abin da za a yi muku ta ku ba addinin ku yi hankuri da addinin ku duk abin da za a ce muku ku ba addinin Allah ya taimake mu da mu da ku ya kara mana da abin nan na jagora وجاوزنا ببني إسرائيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يكون على أسلام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون ما لكم abin da za ta yi da kamar muka ambata sai ta samu mutumin duk da bai karatu ba duk da za ka yi shi zai zama ma a wani karatu jahilci shi ka halaka mutane duka yanzu kun gani fir'auna saboda kafirci da bauta wani ba Allah ba kun ga an noce shi da shi da jama'a an tsere da bani isra'ila saboda suna tare da annabi to bari ku ji su wajawazna bi bani isra'ila bara man ka kete da gulbi da bani isra'ila ana ta tsaya za ana filastini ba ta alaƙa mai sai sun kato wajen wasu mutane ya aka hula sun kewaye ala a mai lahu da gunkin kuma an ce ya ke huna sun rata ta kubban su ga wani gunki gunki na gare su sun rata mai ta kubba wai ya sa albarka sun yi zaune duk sun kewaye shi suna bauta mai sai mutanen musa sun fi kalu sai suka ce ya musa ya allah na ilaha mu ma samun wani allah irin wanda malama aliya kamar da suke Allah Allah su ma ba wani Allah kun ga saboda jahilci ba su gane dalilin da yasa an ka halaka fir'aun da jama'a ce ba ta abin gaba su yanzu sun ce a ba su in ka ba su ku gobe a halaka su ko saboda ka duk abin da za ka ba mutum ka koya mai addini ya yi in mutum bai koya addini ba wato kowane irin haɗari yana iya faɗawa musa ya dibe su kala innakum qaumun tajhaluna yace ku dai mutane ne jahilai wato mutane dai ne ku jahilai wanda ke jahalta hakika na al'amari inna haula'i inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa babilun ma kanu ya'malun قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين موسى يا أقولي متعني كنت جاهلي إن هؤلاء للي وأن رفعك سنة بوسبين كذا mutabbarun mahon fi duk abin da suke ciki ne na bautar da halakakke na. Cikin halaka na suke. wa badilun ma kanu ya'maluna kuma abin da kun kaga suna aikatawa na ce babu gaskiya ce qala ghayra la ko ilaha shi yanzu wani Allah zan samu ku zama Allah yanzu wani Allah zan bido muku alhali wa huwa faddalakum Allah shi ya bibita ku alal alamin kan halittun zamanin ku gaba da don kun san an bibita bani Isra'ila kan halittun zamanin ku gaba da saboda ba don komi ba saboda addini sun rike addini sosai lokacin ba kuma irin yanzu suke ba bani isra'ila sannan sun rike addinin su da kyau sai Allah ya fifita su ga addini a kan dukkan mutane ya ce to ku mutane kuke jahilai yaya zan sa muku wani abin bauta alhali shi Allah nan da kuke bauta shi ya fifita ku alal alami a halittu gaba ɗaya saboda ka duk abin da za ku yi jama'a ku sa da ku makaranta shi ya yi idan mutum bai tara kowa da ka ganin ka aza shi bisa hanya ba ha abin mamaki ne ya dawo da ya tai wurin boka ya dawo mota ta wadin shi ka bincika a ce da wajen anguwa yake ko da kaka dogon ciki sai ka yarki a shi da wurin boka na yake to ina ku an ga babu ku saboda haka abubuwan suna da haɗari kwarai da gaske a yi ƙoƙari a sa makaranta ya ku jama'a ku sa ɗiyan ku ku nan wanda ya san baba ne bai damu da sa makaranta ba yi ƙoƙari ka sa su kai matsayin ka na abin nan wani ƙoƙari ka sa kuma ka ɗauki lalurar su kakka ta so a tobe da kuɗin makaranta ka ce a ta inda shi shi su ya kai tunda bai son su yi ta su makaranta ka ɗauki lalurar kuma ka sai musu abin da bai sai musu don ya san cewa ba ka da manuwa muguwa game da su Allah ya ce su ke wa yi an je na ku wa yi za'an zai na ku ya libir na kuntu al'adab ya تقاتلون أبناءكم ويستعيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله يكفيكم ما كأنبت إلى أن جئناكم لوكسن مكتير دكتور يا أخو بني إسرائيل لوكسن مكتير دكتور من آل فرعون دكتور فرعون دجماعة آل فرعون شي فرعون دجماعة ya su na ku su al'azab suna dandana muku azaba wadda an mai muni domin ku yukaci nuna abana ku suna shi ɗayan ku maza wai ya tayu na nisa ku suna bari ɗayan ku mata kun san fir'auna ɗan siyasa na kwarai wato abin da ya lura da shi kan mata sun kai yawa za a zina kuma musa na wa'azi a bazira sai ya ce to a kashe ɗaya maza da an ka kashe maza ya ce wai ta hayu na nisa a bar su rayar da ɗayan ku mata in an kashe maza an rayar da mata mata ba sun yawa babu kowa ba cikin su kun ga sai zina ta yi yawa tunda babu maza na jinsin su da za su aure wannan dubara fir'auni yadda za a yi a watsa zina duk wannan kashe-kashe da kowa gana ana yi sai guje an ce an tege gari an kashe maza an bi mata abin da aka so mazan su yi kaɗan mata su yi ta zina shi aka so domin sun lura in ba da haka nan ba babu shakka in ba da haka nan ba zinar ba za ta watsu ba watsuwar na shi ka lalata abubuwa don sai a samu jiran banza ba su da wani mutunci da suka komawa gare shi sai su yi mutuncin mutane to in ba da ƙarfi an ka an kawo musulmi shi ba ba su to wannan duk wani shiri na wanda zannawa na aka ya tsara shi kuma waɗanda an makarantar ƙur'ani sun san hakan Allah ya ce to ku suna da wannan abu da fir'auna ya muku to aka sai ya da kuwa wa abin na wa bi zalikum a cikin wannan bala'un akwai ni'ima min rabbikum daga ubangijin ku azimu wanda an mai girma don wannan ni'ima ce babba Allah ya yi muku wa wa'adna Musa ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلقني بقومي وأصلح وعسلي ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة مي وموسى الكون كان ثلاثين wato Allah yake Musa ya ce ina son in gana da kai bar gida za mu haɗu da kai ka bar gida amma za ka zanna wani wuri ya faɗa mai inda zai zanna ya ce zai yi kwana talatin yana azumi kwana talatin cikakki ba ashirin da tara kwana talatin yana azumi sai musa ya yi kwana talatin bayan an jima za su gana da allah subhanahu wa ta'ala bayan an kammala azumi talatin da da kenan sai musa ya yi horce ne ya shahi baki ne ya sun suna ji wani irin wari kusan azumi na tsawarin baki saboda rashin cin abinci su ta baki mai azumi ya wari da musa ya ji baki na ya wari ya ce wanga baki mai wari bai yi wa magana da allah da shi sai ya ce ya samu wani katon asawaki mai kyau yana asawakin nan mai kara mai kara kara kun san shi kaɗai da karantar baki don kowace kusurwa ta tsakanin haure da haure shiga yake musa ya samu iri na ya goge bakin nan tas sai da ya kamshi yana tahowa sai Allah ya ki magana da shi da ai dama ya an kai sai a tawaki ban sa ka ba ya ce na yi kyamar in gana da kai baki na na wari ya ce to ai warin baki shi ne kai wa aka mamna ha bai ashirin sai mun ka cika mai kwana talatin nan da kwana goma Allah ya ce mun tsara ma kwana goma don ka ce shi ko mai wari sannan ka zo mu zamu ke an ka bashi kwana goma to kwana goma nan da an ka tsara mai ya ce wa mutane kwana talatin ne sai ya yi wanga abin da ba a sa shi ba sai an ka tsara mai kwana goma to cikin kwana goma nan na mutane ne sun ka koma mace ya kai yawa bai sani sun ka ce musa ya mutu amma ka tunda da ya mutu wallahi wani mutum ba abin da mun kula da kowane malami da kuma gani in dai ba kuna radda zai bar duniya wasu sai sun ba addinin kowane malami zata ya fi duniya wasu sai sun ba addinin nan da yake da in na mutanen da za su bar addinin suna da yawa don wasu shi suka gani ganin suka yi yan ba shi ba babu kowa yan ba shi babu kowa shi yasa annabi mu yake a wa'azi wato kada ku bar addinin ku kada ku dawo kuna faɗa da junan ku kada ku koma kahirai bayan wucewa ta yana ta irin wannan don da zaran abin nan malami ya wuce su za a samu sauki saboda haka nan na aka ci kwana nan goma an ka samu wata ɗan marabi fatama mai katin rabi arba'in da laila an ƙara mai kwana goma mai katin ubangiji ne ya zama kwana arba'in da laila daga musa zai taya kun san duk wanda adda mutane in zai ta sai ya ce to wani kama kamin jama'a saboda haka Musa alaihi salatu wassalamu wa qala Musa li akhi Haruna Musa ya ce ma dan uwa Haruna da kuni bi kawai ta zama halifa ta cikin mutane na wa ne kuma kai gyara in ka ga abin gyara wala tattabi sabila musuli ka da hanya ma wannan ta duk wanda sun ka zo da wannan ka bi su kajiya Musa ya ce Haruna ya ce to amma yadda mutane kawa mai gidan biyayya ba suwa ba ko ne biyayya hakan saboda Harunu ba Musa ba ne halifa wanda a halifa bai samu a yi mai da'a kamar wanda aka wa mai kiran da'a haka Musa bai samu da'a da ladabi da biyayya daga mutanen ba da Haruna Haruna bai samu da'a da ladabi da biyayya daga mutanen ba Musa kan shi ya wuce walan walamma ja'a Musa walan ma ja'a موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترى ممكن للجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا فلما أتاك قال سبحانك تبت إليك وأنا من فلما أباك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقات ربه ينظر لميقاتنا lokacin da Musa ya zo ga mai yanzu ya cika kwana arba'in bakin ya yi wari wa da Allah ka son ya gana da shi ga Musa ne ya to inda za su magana da Allah ne sai Allah ya yi magana Musa ya ji daɗi ya ji daɗi wa kallamahu rabbu Allah ne ya yi magana shi kusan magana Allah daɗi gare ta kuma da makaranta da ku cikin al'adar al'arwa'i ta yi aljanna daɗi shi sa kun ka garan nan da Allah ya to yana wa 'yan aljanna sallama sun ka ji wani kirin daɗi da ba taɓa jin iri ne ba sai suka ce shi wani na ka sallama ka sai ya ce salamun kawalan min rabbir rahim ya ce rabbir rahimun shi na kai muku sallama to sallama to maganar Allah ta yi aljanna daɗi saboda haka Musa ya ji daɗin maganar Kala rabbi an anzur ilai. ya ce ya Allah gwada mai an gane ka kusan ka ji magana maganan mutum ka ji daɗi kuma shi ka so ka gane ka so ka gane kuma shi ka so ka kuɗan keza sai ya ce Allah gwada mai in yi kallo gare ka lalanta rani Allah ya ce ba ka iya gani na nan duniya ba ba ka iya gani na walakin nanzur ila jabati sai dai ya kallo zuwa ga dutsen can haske na zai bayyana gari shi in haske na ya bayyana gare ba in ta karra makano in ya tabbata wuri nai to wasu wata rani to za ka iya gani na kalin zanduci ya yi kakari ya ce eh ya ce to bari haske na ya bayyana gare in ka ga bai daddake ba kana iya gani na amma in ka ga duce na ya kasa gani na ba ka iya gani na musa na nan yana kallon duce ya mai ajima sai ga haske Allah ya bayyana kamar wanda annabi ya faɗi kan karamin harcewan ba iyaka haske su wanda ya koya na Allah ga dushi falamma ta jalla rabu da jabali ta ala wajen sai Allah lokacin da haske ne ya bayyana ga dushi sai mai da dushi ne ya koma gari tuki ya zama gari ga Musa nan wa harra Musa sai ba sai Musa ya faɗi a kuma tuki ba shi aka nufi ba Musa aka nufi shi yasa Musa bai mutu ba abin da ya kashe duki yammai sai gari bai kashe mutum ba sai ba musa aka nuni da mutuwa nan, ba aka son agwada. ba da haka nan ba jiki ne bai girman jikin dushi bai karin jikin dushi Dushi ya koma gari ko shi da ya koma gari to amma shi musa ba shi aka nuni da halakawa ba bayan musa ya so macen da ya farka ya gane abin da ni ban yi daidai ba na roƙi Allah abinda bai ce in roƙa saboda haka ban yi daidai ba ma a fakatar da musa ya farka kala ka sai ce sulki ya tabbatar maka ya Allah sulki ya tabbatar maka tubta ka na tuba gari ka ban kuma roƙon ka da ka bani izini ban koma wa ana awwalul mu'minin ni ne na farko cikin mu'mini ya Allah ni ne mu'mini na farko wanda ya imani cewa ba a ganin ka duniya kun ga Musa ya roƙi Allah ya ganai domin ga abin da Musa ya sani bai san wani nafi da ya ce ba a iya gana Allah ba don haka ya gwada ba amma ƙari ne bai kai ya ga Allah ba don haka bai iya gani don bai yi duci ƙari ba shi ya sa ya kafa gani bai yi duci ƙari ba shi ya sa ya kafa gani saboda ka Allah nan duniya ba a gani ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق أقاوة وتمرد ومن قال في الدنيا يراه بعينه تو wanda yace nan duniya da idon gana shi yana ganin Allah wazalika zindiqun wannan zindiki wanda azindiki kahiri mai koye kafirci ya shigo cikin mutane ya nuna musulmi na shi ya ta waje ya kama kafirci shi aka ce ma zindiki to wanda ya ce yana ganin Allah nan duniya da ido ne ka zalika zindikun wannan zindiki da gaye dagawa wata mara da ya ma Allah tawaye wannan abin da malamai suka faɗa ke amma annabi cewa wa alamu anna ahadakum lan yara rabbahu hatta yamuta sani lalle ɗayan ku bai iya ganin Allah ne har sai in ya mutu malamai suka ce hadisun sahihun sanadan wa matanan hadisi ne sahihi ga sanadi ne da sanadi ne da matani ne hadisi ne sahihi ba a ganin Allah nan duniya ba a gani ne duniya duk wanda ya ce yana ganin da jiki Allah ya kai قال يا موسى قال يا موسى إن استبيتك على الناس برسالتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين lokacin da Musa yanzu Musa ya tuba ya ce ba zai sake roƙon Allah abinda Allah bai ce ya roƙa ba ya gane kure ne yanzu ya yi nadama kala sai Allah ya ce ya Musa tun da dai in kai kure ka gane kaya kure kana tuba kai nadama in da bai tuka Allah na ni na zabe ka kan mutane shi Allah ka'ida ce tashi ko yi mai laihi ya gane ya laihi ya tuba ya roƙa gafara shi na yaƙi Adamu darasin mu a baya da ya yi nadama kun ga ya ce sun mashaba rabu ba ta ba alaihi wa hada shi ma Musa da ya yi nadama Allah ya ce ya Musa in ta faito kanni na zaɓe ka alan nasu ga mutane bi risalati da manzanci na wa bi kalami da magana ta Musa fa hulma a ce to ka karbi abin da na baka wa kuma na shaki ne ka zan cikin masu godiya ka karbi abin da na baka ka zan cikin masu godiya kada ka sake doka abin da ban baka alwai. Waka ta الألواح da wasu da alwai من كل شيء akatarina ala wa silaluwa ne kulle sai wa ba ko ta wa ta su silan da kulle sai ko ta silan da kulle sai ta ku da be ku wa ta a ta ne سأريكم دار الفاسقين wato Allah ya ce kowa ba mun zaɓe ka Musa waka tamna da wasu alawari cikin alluna a taura mun ka rubuta mu Musa min kulli shay'in duk abin da aka bukata ga shi na bayanin wani abu da taimakon wani abu mun rubuta cikin littafin nan nashi na taura kuma mun rubuta mau'izatan wa'azi wa tafsirin da bayani da shirin ga dukkan za kuza bi kuwatin Musa karkar bilita nan da ƙarfi kwarai ka rika shi da ƙarfi don rika littafi da ƙarfi yana taimaka ma abin nan ɗalibi ɗauka abin karatu da muhimmanci a girmama abin karatu yana taimaka ma ɗalibi ɗalibin da ka karatu bayan ya yi wayo ba a san ƙarni na wanda bai san ciwon kai ne ba bayan ya yi wayo idan ke girmama littafi ba zai samu karatu don sai ya wani lissafi in dai ya yi wayo da idan bai wani lissafi ba zai samu karatu ba saboda haka ka karki littafin nan da ƙarfi wato ka girmama shi wa amurka maka ka umarci mutanen ka ya kuzu da asani su riko da mai kyawun littafin na abin da aka nemi mai kyawu wato abin da ya shaye su sauri kun dara fasiki ne zan gwada muku gidan fasikai wato wuta ke ta asiri تعصير على آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله ya ce kuma sa'atar wa ana ayati ayoyin ganau da ya hana musu gane ayoyin da suwa ne ne allazi ne ta tabbaru na fir'adu wa'anda ka girman kai cikin ke da gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba to ba ni bari su gane ayoyin da wato ayoyin ma kama gane ayoyin da Allah ya saukar ya bari ma a karanta maka ka gane wani ce na wata falala ce ta Ko wa'anda an masu girman kai wa in yara kulla ayatin ko ga kowace aya la yu'minu ya ba su duk ayar da za ka kawo duk hadisin da za ka kawo la nuna na biya ba su imani da ita don Allah bai nufi su shirya ba amma wa in ya rau sabilar rushidi in sun ga hanyar shirya kowa da ta yi kyau ba ya ta su sabila ba su rikonta hanya wadda za su biya wa in ya rau sabilar gayi in ko sun ga hanyar halaka ta su sabila ita za su rikota zama hanya ba abin mamaki ce ta wasu daga cikin matsala ta zo ana iya kawo ayoyi akalla baya uku cikin su gare ta a kawo hadisai akalla guda ɗari game da ita amma da Allah bai shirya su ba sai kaga duk sun yi waƙi da wannan abu suna suka a wurin wa'azinsu amma sai kaga sun rike sabila gayi hanya halaka wadda babu aya babu hadisi ko guda ga wannan matsala kuma sai su rike ta su yi tsaye ce a ita ce a hanya su yi tsaye su ce ita a hanya bari in ba ku misali misali sandar suna kun ga alƙur'ani ya tabbatar da annabi adamu na da sanda alƙur'ani ya tabbatar da annabi musa na da sanda alƙur'ani ya tabbatar da annabi suleimana na da sanda bisa gari kamayen mutu sunna ta tabbatar da annabi muhammad yana da sanda har har makanatul adha akwai cikin na matsayin sanda cikin sahihul bukhari matsayin sanda akwai cikin sahihul bukari amma hadisai sun zo gaskiya Allah dai Allah ne kawai mafi sani da yawa amma za ka ga wasu daga cikin suna ta faɗa da wannan kaji mutum na wa'azi baki ne na kuma game da masu rika sanda kuma shi ya gani cikin ƙur'ani. ba guda ba ba kuma ya ga an ce annabi ya koyi da su shi ya yi koyi ya rika sanda ɗin Za an ce mai ibina abbas game da sanda ce halan ba ka karatun ƙura'ani ya ce yana karatu shi ka karanta suratul ma'ida abin na watil ka hujjatul ya karanta har zuwa ƙarshe an'am suratul an'am har zuwa ƙarshe ya ce to ba bi ɗauke ta da ya ce ta yana ba ka sun kyauta ji bin abbas sai na ta ayyunan kyauta ko bayani bai tsaya mai ba su yi kuma shi gaba ɗaya hukuncin sanda to amma sai ka ga mutum na ta faɗa amma kuma in ka so ka isi kabilar gai musabaka kabilar gai ka kuma duk an taro an gami saboda kuɗi aka samu wancan rikon sanda ba a samu kuɗi a ko wata musabaka ta rikon sanda da ta yi to duk wanda ya kai kan sanda shi ya ce to da yanzu an kama da yanzu kowa na da ita to haka na abubuwa su abin taimakon Allah in ya shirya mutum ga ya shirya ya ɗauki suna gaba ɗai Qur'ani da suna ni abin da inganta shi Allah ba shirya shi sai ka ga ga sunna ta inganta tabbatacciya ya kuma gi yana wada zalika Allah ya ce abin da ya sa da annawan kada bi ayatin na dan sun kare ta da ayoyi wa kanu ana gabilin sun zama sarau kana ga ayoyi والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ta أعمالهم هل يجزعون إلا ما كانوا يعملون wallazina kadzabu bi ayatina wa da suka kareta da ayoyinmu wani kayal haka da suka kareta da gamuwa da ranar lahira to wannan haɗu da amalan duk ayyukan da suka aikata na alheri sun baci hali da zauna kun ba a saka musu da komi illa ma kanu ya amalo sai da abin nan da za ka tunce suna aikatawa to Allah muna roƙonka da asma'ika ka suna kulle a wacce ba ta karwada Allah ka ya mana kada ka samu cikin waɗanda mutane mu ka samu cikin mutanen kwarai waɗanda ka aiki da abin da ka sanar da su kuma ka tsara mana imani ka tsara mana lahiya ka warkar da mu daga dukkan wani shiruta da a cikin jikin kwanan da namu Allah ka yaye mana ka sa mana albarka ga abin da ya rage na rayuwar Allah ka sa mu yi kace mai kyawu Allah ka sa mana asiri duniya da lahira Allah ka yashe mu kuma duniya da lahira dan da yangara ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka ka bari su zan yi tuka gare mu ka ka bari su zan musiba gare mu to duka Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka ka goda mana kohori na alheri ka dade mana kohori na sharri kuma ka ba mu ikon kwana na sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين